A nan muna asibitin Fudirar ne, inda tun a sanyin safiya muka tarar da mata makil a harabar asibitin waɗansu matan suna goye da jariran nasu suna kuka a bai waɗansu kuma suna tabarci matan da suna zazzaune ne inda suke jiran layi ya kai gare su domin ganin likita hadiza saidu ta shirya kayanta domin komawa a gida bayan da ta kwashe kwanaki biyu a asibitin a yayin da ta kawo ɗanta mara lafiya mai kimanin watanni tara na tar da yaron bai lafiya da yake lokacin bayan la'asar ne kafin a ce maka karhe goma sha biyu na dare lokacin yanayin zayin ya hauhau sosai jikinsa yana matsanancin zahi kuma yana da majina masassara ce ta kama shi kwarai da gaske ban ma yi tsammanin yaron zai warke ba a nan nijar kamar sauran kasashe rashin tsafta shine ummul aba'isa masassarar cizon sauro inda masassarar tana da alamomi da daman gaske. Masassarar cizon sauro tana farawa ne daga zazzabi mai tsananin gaske da ke haddasa ciwon kai da kasala kai wani lokaci har da amai. Akwai waɗansu marasa lafiya da ke yin makarkatar jiki har ma masassarar cizon sauro ya kai inda za ta taɓa kwakwalwarsu. Akwai kuma marasa lafiyan da ke zuwa su ce mana suna fitsari shashashur tamkar coca-cola wannan shi ake kira jan masassara qu'il émette des urines Coca-Cola, c'est ce qu'on appelle une euh, A cewar Dr. Ami Usaini, babu magungunan rigakafi akan masassarar cizon sauro, sai dai akwai waɗansu matakan da ake iya kare yara daga kamuwa da masassarar. Actuellement ya pas de traitement. A halin yanzu dai ba mu da maganin rigakafi akan masassarar cizon sauro. Rigakafin da muke da yi amfani da gidajen sange, da ma saka maganin da ke kashe sauro da kuma da zaran kaga rana rana ta faɗi sai ka saka wa yaranka kayan da ke lulluɓe duka ilahirin shikinsu. Domin rage mace-mace sanadiyar zazzabin cizon sauro, ya kamata gwamnati ta ci gaba da rarraba gidajen sauro da ya dace ta saka a cikin gidajen asibitin karɓar marasa lafiya, a cewar Dr. Ami Usaini.